الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zama dole wajibi a gare mu mu koma gare shi lokacin da muka koma cikin fitina ko muka fada cikin fitina da bala'i da jarrabawa musamman irin wannan yanayi da muke ciki godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ne mai hukunci ne mai yanke hukunci kuma wajibi ne mu koma zuwa gare shi ina shaidawa babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda dukkan muminai suna komawa ne gare shi haka masu saƙo ma suna komawa ne gare shi babu mafaka babu makoma babu marataya ba inda mutum zai makale ya samu nasara in bai koma ga Allah ba tabaraka wa ta'ala tsira da amincin Allah sabata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farin jaka da aikake daga Allah wanda ya karantar da mutane komawa ga Allah da tuba zuwa ga Allah yayin da aka shiga cikin wani hali na matsi yayin da aka shiga hali na kakanikayi na damuwa annabi ya isar da sakon Allah sallallahu alaihi sallama ya kuma bayar da amanar Allah kuma ya yi nasiha ga al'umma kuma ya yi jihadi hakikanin jihadi har lokacin da mutuwa ta zo ta ɗauke shi sallallahu alaihi sallama Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani suratul zuma tun aya ta hamsin har zuwa aya hamsin yana bayani cewa ya ku ibayina wanda kuka wuce gona da iri wajen saba wa Allah kuka yi kuskure kuka yi laifi to kar ku ɗauki tsammani akan rahamar Allah duk inda aka je aka dawo musulmi kada ya ɗauki tsammani cewa Allah ba zai taimake shi ba ku koma zuwa ga Allah Allah yana gafarta zunubi idan kun tuba dan shi mai gafara ne ku koma zuwa ga Allah ku miƙa wuya zuwa gare shi kafin azaba ta sauka a gare ku kuma ba wanda zai taimaka muku Allah ya ja mana kunne ya ce mu koma zuwa gare shi kafin azaba ta sauka a gare mu kuma idan ta sauka fa sun malatun saru na ba wanda zai taimake ku ku bi mafi kyawun abin da aka saukan muku shine alkur'ani da sunna daga ubangijinku kafin azaba ta zo muku baktatan ba zato ba tsammani ba ku sani ba Allah yakan iya saukar wa mutane azaba ba su tsammanta ba ba wai sai ka shirya Allah zai jarabe ka ba haka kawai sai ka tarar da kanka a cikin yanayi mara daɗi kamar irin yanayin da muke ciki a yau a yanzu kowa yana cikin wayewa Allah ya shiga uku kowa yana cikin damuwa kowa yana cikin bacin rai kowa baya jin yana rayuwa irin yadda yake so kowa baya jin yana samun abin da yake so babu musibar da ta wuce irin wannan kowa wayo Allah ya shiga uku dan yaro karami yana damuwa mace tana damuwa namiji yana damuwa babba yana damuwa dattijo yana damuwa kowa ma yana cikin damuwa kuma ka tsaye da mutane ka tambaye su meye dalilin damuwar ba wanda ya sani shine min qabli an ya'tiya al azabu baghtatan azaba ta sauka muku ba a wani unexpected sai Allah ya saukar da masifa wa antum la tash'uruna sani ba mutum ya zo yana ya hasarata ya kaitansa ya yi asara ya yi sakaci a janibin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya kasance cikin mutane waɗanda suke suna aikata ba daidai ba masu yi wa addinin Allah izgilanci masu wasa da dokar Allah masu wasa da bin umarnin Allah imam ibn kasir ya ce a cikin wannan aya ana kira ga dukkan masu sabawa Allah a wannan rayuwa da kuma duka wanda suke aikata kafirci a wannan rayuwa sai maza maza su koma ga Allah dukkan mu jama'a masu sako ne mu koma ga Allah dan mu samu sauki kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa yana gafarta zunubi duka ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi komin girman wannan laifi komin girman wannan zunubi ya masu aikata laifi dare da rana ya masu aikata zunubi dare da rana ku tuna akwai wata rana da ƙaryar ɗan adam ke karewa akwai ranar mutuwa akwai ranar kwanciya duk abin da mutum yake gadara da shi akwai ranar da babu shi zai kare ƙarƙaf kuma zai tsaya ga baki ɗaya ku tuba zuwa ga Allah don tuba wajibi ne haka imamun nawawi ya ce dole ne mu tuba zuwa ga mu duka ga baki ɗaya idan saƙo ya kasance tsakanin bawa ne da Allah tabaraka wa ta'ala bai da alaƙa da haƙƙin ɗan adam to wannan saɓon tubansa yana da sharaɗi guda uku na farko dai saɓon da ke tsakaninka da Allah ka daina yin saɓon ka bari ka yanke ka daina na biyu ka yi nadama akan aikata aikin da ka aikata na uku ka yi niyya cewa ba za ka sake komawa wannan ba duk tuban da bata cika wannan sharaɗin ba to Allah baya karɓa. a daina yin saban a nuna nadama da dana sani sannan kuma a ɗauki niyyar ba za a sake kumawa ba duk tuban da mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah in dai bai cika wannan sharaɗi guda uku ba to Allah bai zai karɓi tubansa ba amma in ka ji cewa ka daina wannan saban sannan kuma kana gaya wa ranka ba za ka wato ka yi nadama da ka sani da ba ka yi ba sannan kuma kai alkawari ba za ka sake komawa ba to shine Allah sai ya yafe maka amma idan sabon yana da alaka kuma da hakkin dan adam to sai kai wannan abun guda uku sannan ka ƙara abu daya me hakkin dan adam shine dukiya duk wanda ya ci dukiyar dan adam duk wanda ya ci mutuncin dan adam duk wanda ya rike hakkin wani dan adam to baya zuwa fai daga hannu yayi ta roƙon Allah yana tuba yana istighfari Allah iyafe masa Allah iyafe masa alhali bai je ya mayar da wani hakkin ba dole sai ya mayar duk haƙƙi na mutane sai ya mayar ina waɗanda suke cutar mutane sai su tafi umara ina wanda suke kan ganiyar zalunci suna mulki suna zaluntar mutane amma suna biya wa mutane kuɗi wai a je a umara wai a yi musu addu'a wallahi Allah ba zai yafe muku ba sai kun mayar da abin da kuka cuta na mutane duk wanda ya hawa ta kujera ta mulki ko ta sarauta ko ya samu wani matsayi ya rike taro ba wai kobo ko naira biyu ko naira uku ba taro ko sisi na wani ya ɗauka ya yi amfani da shi ba nasa ba ya yi amfani da damar da yake da shi da kujerarsa da birarsa da mulkinsa da isansa da ganiyarsa da jin cewa yanzu shi yake yi to shi kenan akwai kyama wallahi sai ya biya kuma ba a shiga aljanna da hakkin wani ya kamata mutane su sani abun tausayi ne waɗanda suke tatse bayan Allah suke matse bayan Allah mutane suna mutuwa da yunwa wasu kuma ba san adadin abin da suka tara ba asibiti babu magani asibiti babu likita test kawai yanzu zaka je na jini za a yi maka baka da lafiya ko wani naka ba da lafiya billahi azimu sai ka yi ni kana billahi test kawai wanda test din nan za a iya yin sa insha Allah ta'ala a minti 30 40 amma wallahi za a karba a ce karka dawo sai bayan kwana goma talaka zai je yana son ganin likita wallahi a ƙasar nan akwai asibitocin da ake bawa talaka appointment na ganin likita bayan wata shida bayan wata shida kana da ɗa bayi da lafiya yana da larura ka je za ka ga likita a ce gashi an baka appointment after six months masu ɗan dama-dama bayan wata uku in ciwon zai kashe shi ya kashe shi in ma zai karu ya je ta karuwa me za a baka kawai pen reliever za a baka sai a baka wai pen reliever wai me pen reliever wasu kwayoyi ne da za a baka ba kashe ciwon za su yi ba ba kashe cutar za su yi ba a'a radadin za su dauke ciwon yana nan yana ta cinka amma baka jin zafi sai ka dauka kamar ka warke ba baka warke ba ulsa ce tana damun ka ka yana ciwo kaza sai a baka kwayoyi sai ka daina jin raɗaɗin ba wai ciwon ya mutu bane yana cikin ka yana cikin ka amma yaushe za a yi diagnosis cutar a gane maganin da za a bata a kashe ta sai bayan wata uku ko bayan wata shida muna da hali muna da fili muna da kuɗi muna da kaza muna da arzikin kaza muna da kaza muna da kaza amma ba mu da ba mu wadatattun services na lafiya ma ba mu da shi lafiya ku je ku ga mutane da suke layi a asibiti ta ɗayan talakawa bayan Allah na kuɗi ko waye isa ya je waye ya isa ya je sai wani da wani karatu ya gagari dan talaka karatu karatu yaro ka takura masa ya yi karatun ya ci jarraba da kyar ka gama biya masa kuɗin makaranta kafin ya shiga jami'a sai ya shiga uku common admission da zai shiga jami'a university a ƙasarsa ba ba wai a wata ƙasa ba a ƙasarsa ya biya fa ba wai kyauta ba wallahi ba zai samu ba akwai yaran da sun shekara tara suna neman jami'a wallahi ba su samu ba ku je ku tambayi malaman jami'a su gaya muku duk lokacin da aka zo admission kowace jami'a nawa suke samun applicant ɗalibai waɗanda suka cancanta shiga wannan jami'a sun fi mutum dubu barkate amma duka idan an zo mutum nawa za a dauka yan gata masu hali masu doguwar kafa waɗanda suke da alaka su za a ɗauka yaya za mu zauna lafiya talauci da matsin rayuwa abubuwa sun kuntata aiki wa ke samu aiki sai dan gata sai wanda ya isa ga aikin yana nan wasu mugunta ta sa sun ki su ɗauki aikin har yanzu akwai kujeru suna nan a ma'aikatu da yawa wallahi fari ga babu wanda za ba a ɗauki kowa ba kuma akwai bukata saboda mugunta irin ta ɗan najeriya da keta irin ta ɗan najeriya yana nan gani yake dawwama zai ba a ɗauka ba a ma'aikatarsa ba a ɗauka ba wani kuma za a ɗaukan sayarwa yake sayar da ofa ɗan talaka yau in yana neman aiki a ƙasar nan sai dai ya tsaya da yawa kowa ya sani wannan is rampant is common sayan ofa za ka zo kana neman aiki a ce ma sai ka ba da miliyan biyar takarda guda ɗaya ta ofa miliyan biyar kuma ɗan uwanka ne zai karɓi miliyan biyar ɗin kuma zai ce ka je ka buga a jarida an kaga dama an sayar ɗin waye zai ɗauki ba wanda ya isa ya mataki ƙasa ba doka ba tsoron Allah zalunci yayi yawa to dole mu tuba idan ba mu tuba ba za mu ci gaba da azabtuwa ne da wahala Allah ya ce ku tuba in kun tuba kuma fa ku daina kar wani ya zo cuci wani ya ce wai za shi umara ko na biya mutum kaza umara ka biya su sun sha jirgi sun sha ruwan zamzam sun ci abinci sun more amma wallahi Allah ba zai karba ba sai ka mai da hakkin da ka cuci mutane wallahi alazim wai wannan masu tsoron Allah ma kenan wani sai ya gama cutar ma ya ɗebe iyalansa su tafi London su tafi Ingila su je su kashe dalolin da suka sata ya da kuma ya ci gaba da sata dole mu shiga cikin wahala duk abin da kuka ga muna ciki a cikin a ƙasar nan wallahi ma rashin tuna Allah ne waɗanda Allah ya ba su dama suna abin da suka ga dama Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri iblis daman ya yi rantsuwa ce wallahi ya ubangiji na rantse da girman ka da ɗaukaka ka ya rabbana in ji iblis Ya ce wallahi sai na halakar da wannan bayan naka ma damat arwahuhum fi ajsadihim matukar rayukansu suna gangan jikin su wallahi sai na halakar da su in ji wa in ji shaidan in ji iblis alkawari ya gaya wa Allah Allah ya yi wa rantsuwa Ya ce sai ya halakar da mutane Allah kuma ya ce da girma na da ɗaukaka ta zan yi iya ƙoƙari in dai sun nemi gafara ta ni kuma zan yafe musu so ku nemi gafarar ubangiji ku koma ga Allah mu samu saukin rayuwa duk wanda ya aikata mummunan abu ko ya zalunci kansa sun mai tuba ya tubu ya tubu ya tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala zai samu Allah mai gafara ne Abdullahi dan Abbas yace Allah ya bada labari akan rahamarsa da jin kayinsa duk wanda ya aikata zunubi babba yake ko karami sai yayi istighfari ya tuba to zai samu Allah mai gafara mai tuba to yau waye ma yake sauraron wa'azin da za a ce tuban wani da ya buɗe wa'azi kawai yana ɗaga zai ce nuna za a zage mu da ka bare saurara ba shi abin da ya fassara in an faɗi gaskiya an zage shi shi sa ba sa so a gaya mutane gaskiya suna cike da bacin rai da bakin ciki in sun ji ana yi wa mutane bayanin gaskiya saboda suna cike da laifi suna cike da zunubi suna cike da saban Allah suna cike da cin amana suna cike da kaza suna cike da kaza abubuwa sun lalace saboda ba ma tuna Allah ba ma komawa zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala sannan kuma ya koyan uwana kar mu manta da addu'a addu'a duk lokacin da mutum ya shiga cikin wani matsi ko tsanani to ya kama Allah wallahi ba ku da abin da ya fi addu'a ba ku da abin da ya fi addu'a ku yi wa kasar ku addu'a ku yi wa kanku addu'a ku yi wa kasuwancin ku addu'a ku yi wa aikinku addu'a ku yi wa iyalanku addu'a ku yi wa zamantakewar ku addu'a ku yi wa shugabanninku addu'a Allah shiryar da su Allah ya ba su ikon yi muku adalci kar ku tsine musu ku la'ance su in kuka tsine musu kuka la'ance su to za ku wayi gari Allah ya ce mala'iku su amin Allah ya karba to ka tsine mai ka la'ance shikenan sai zama tsinanne la'ananne ne yake shugabantarka to ya za a ka ji daɗin shugabancin tsinanne la'ananne wannan shine implication din tsinuwa da la'anta ga shugabanka in an ce karka tsine masa karka ji kamar wai ko kare shi ake a'a wannan amfanin kanka zai dawo kuma baya cikin aƙida ta ahlus sunna kiran wani a la'ance shi a tsine mai albarka baya cikin aƙidar da annabi ya karantar da mu baya cikin abin da manzon Allah ya karantar da sahabbai saboda in kai addu'ar ka tsoki Allah ka ce Allah ya tsinewa ne Allah ya ne Allah ya masa kaza to Allah ya karba ya tsine masa ya la'ance shi kuma shine ka, kuma bai canja maka shi ba to kaga tsinanne ne zai jagorance ka kaga la'ananne ne ina tsinanne da la'ananne zai zai maka abin kirki to wannan shine shine wailat shine consequences da muke fama da shi ba mu fadan alkhairi kuma mun wayi gari yau ya da ake aikatawa a ƙasar nan sai mu ɗauka mu ce laifin wane ne shi kare wanda ba haka bane ba haka bane laifinmu ne gaba ɗaya in ka taɓa ɓangaren can ba mu da gaskiya yanzu misalin tsadar al'amura da ake fama da shi ƙasar nan yau kowa ya sani mun yi shekaru mu dai a iya matsayin mu masu ƙarancin shekaru da ba mu kai shekara hamsin ba ba mu taɓa ganin tsada irin wannan ba wallahi hauhawar farashi da tsadar al'amura wallahi ni dai ban taba sanin irin wannan yanayi ba komai tsada duk abin da ka saye shi yau gobe sai ya ƙara kuɗi kuɗin kuwa suke ta yi abin da ya kai wata uku wata hudu sai ga ninka kuɗi sau nawa kuma an kasa magance kuma an kasa gayawa za a gayawa wa za a gayawa abu ba kana ganin sa fa sai ka je kasuwa sai a ce babu gashi ba kana gani a shago sai a ce babu saboda ana ta mitin yanzu mutane 'yan kasuwa kungiya kungiya suke na tsananta wa mutane yan sai da gawayi a yi kungiya a ce to ya za a ƙara farashi ka je za ka sai gawayi da motar ta ko da babar Ga shi a ciki a rufe sai a ce ba kaya babu wannan fa an sai da shi an sai da shi ne saboda gobe a kara farashi siminti yanzu duk garin nan kaje ka bincika duk inda masu sayar da siminti suke wallahi alazim malam abun zai baka mamaki sun rike kayan kamfanonin sun ke sun daina bayarwa ana ta ƙara kuɗi ana ta kara kuɗi yanzu ina jin simintin ma nema suke sai sun dangana shi da dubu barkace sai ka je ka tarar da tirela guda tirela kaza sai ka ce kana son kafi a ce babu ana jira ne gobe in an yi waya an ce kaza a tsananta za ka je sayan taliya za ka je sayan shuga za ka je sayan kaza malam mutane sai su rike abun shi kuma wannan gwamnati ne ta rike shi kuma wannan shugabanka ne ya rike halinmu ne bai da kyau ɗabi'a mu ce ba ta da kyau ga mugun nufi malam ga cuta ga rashin zaman lafiya ɗaiɗaikun mu yanzu nan a cikin unguwannin mu wallahi akwai unguwannin da ba kai saka yawo bayan isha'i ba a garin nan ba wani guri ba za a zare wuka a kafa maka a kafa maka wuka a karfi mutane nawa muka je duba su a asibitoci a kwance an kashe su ko an fasa zuciyar saboda wayar da bata wuce dubu ɗari da hamsin ba duba yayanmu ne suke yi ba me yasa saboda fasad ya yawa kullum gidajen ku cike suke kuna nuna wa 'ya'yanku fimai-fimai da na hausa da na bature yadda ake koya yaro rike barandami yadda ake koya yaro rike adda yadda yan daba za su tsare wanci kawo waya ko in dasa maka kuna kallo a wayoyinku ba dole yayin su goya ba kuma kun san suwa suke yi kuma da kudin kuke siya ku shiga youtube ku ciro ku sai kaset ku saka kuna kallo wai kuna kallon wai wasan kwaikwayo wai kuna kallon wai drama wai kuna kallon wai fim wai kuna kallon kaza a gidajenku kuna koya wa 'ya'yanku tarbiyyar ta'addanci a koya yaro sata a koyawa mace ya za ta ɓata mai gidanta ya za ta cuci mai gidanta karkace laifuffuka sun yawa ga rashin zaman lafiya ga rashin kwanciyar hankali ga sata sata sata mutum yanzu yanzu zai tashi daga nan zai tsallaka sai a ce an neme shi an rasa daga tsallakawa kawo a daidai sahu shikenan a garin nan malam akwai a daidai sahu barkace billahi azimu wala na barayi ne barayi ne kurin karka ce wai adil sun suke wajen samun kuɗi a ah, barayi ne wanda aka ga wawa ne ko bai da wayo sai a ga ya za a cuce ka ko a zare kuɗi a jihunka ko a shigar da kai wani lungu a cire ma makami a buga maka rodi ina za mu je ga fargaba ga tsorata yanzu duk mutane duk sun tsorata saboda an ce za a ƙara kuɗin man fetur daga faɗan cewa za a ƙara kuɗin man fetur ba a ƙara ba muna fatan kada Allah ya ba wa gwamnati ikon ƙara kuɗin nan mu yanzu bala'in ma daga ba da labarin za a ƙara kuɗin ma muna cikin masifa saboda sun ɓaɓɓoye kaya an ɓaɓɓoye a ai bayan disamba ai januwari ai abuwa za su yi daraja sun ɓoye kaya tun kafin a ƙara kuɗin man fetur ɗin mai gidan mai da yake bayar da kai goma sha ashirin yanzu ya dawo yana ba da biyar shida bakwai mai uku ya da yana bada daya ana ta matsewa ana ta matsewa ana jiran lokaci daga cewa za a kara mun kasa gane me hikimar wannan hali da aka jefa mu a ciki komi ya tsananta yalon bello za ka je saya fa wallahi ma sai mai yalo ya mika maka dan firit ya ce kawo ɗari in kai magana sai ce kai baka san al'amura sun canja ba ne yalon bello ga tsadar abinci yanzu tsakiyar kaka'a ne yanzu ake girbin dawa yanzu ake girbe masara yanzu aka cire waken suya yanzu ake tona gyada amma wallahi je ka taya kaji yau din nan naji a rediyo ana faɗa wake buhu ɗaya naira dubu talatin da wani abu wadda a shekarun baya a yanzu billahi azimu bai wuce shekara biyu ba na sayi wake a irin wannan lokacin dubu bakwai har aka ɗora mu ma kace da ɗari biyar na ta faɗa nace ya za a ƙara mu ɗari biyar yau ga shi nan duk zage-zagen da zan yi sai dai in saye shi dubu talatin da wani abu duka bai wuce kaza ba gero yanzu duba gero ba duba gero naira dubu ashirin da wani abu yana neman dubu ashirin da uku dawa nawa ake sai da ita gyada ku barkate robar man gyada yalo din nan da da muke sayanta a kwanan nan muke sayanta ba ta wuce dubu shirin ɗari biyar ba yanzu dubu ashirin da biyar da wani abu tana neman dubu talatin yalo din nan ta man gyada fa wanda dole sai ka ci abinci da man gyada dubu barkate wani aka hirar shi shi kuma dan dan kungiyar fiya wata ne shi ma je gidan rediyo su ma za su bada gudunmawar su ta yi wa mutane tsada dole sai mun kara kudin kudin ruwa ruwa ba inda ba inda yake da arahar ruwa irin Kano ka ji ba kai ruwan da na bohol ne yake tona fa ƙasa ba ta taba masa yajin aiki ta riƙe ruwa ba amma yana magana dole su ba za su yarda da wannan rayuwa dole sai sun ƙara ruwa a kano ku je ku ta ƙarawa mu kuma ta tona rijiyoyi muna sha kowa kawai ya zai tsananta me kaza ya ɓoye me kaza ya ɓoye jama'a aina tazhabun ina za ku je da haka wannan hali da muke ciki bilkulasa shi shine a taƙaice mu tuba mu koma ga Allah mu kama Allah ba inda musulmi zai je in ya shiga cikin matsi in ba komawa ga Allah ba ku wanda baya sallar jam'i ya rinka zuwa wallahi azimu Allah nan yana nan Allah nan yana kallon mu yana jin mu ta haka in mun nuna gajiyawan mu muka nemi ya kare mu to za a yi ta mugun nufin sai ta tsare mu yana kare mu idan kuma muka nuna a'a za mu ci gaba da saba ubangiji mu ci gaba da keta dokar Allah mu ci gaba da aikata rashin gaskiya da rashin tausayi da rashin jin kai da rashin tunawa da talaka da rashin tunawa da gajiyayye da mugun nufi to haka za mu zo mu yi ta muna ta wahala muna ta wahala muna ta wahala wani ya ce min wallahi malam idan wallahi yanzu gudun hijira yake a ƙasar nan ya ce wallahi malam duk wanda ya samu wata ƙasa da zai tsallaka ya je wata ƙasa ba Najeriya ba wallahi gudu aiki ko da bai da uwa bai da uba saboda tsoron halin da ake cikin kawai gari baka da taro baka da hanyar taro ka je ka mika kuɗi za ka sai abu a ce a miko ma kuɗinka a ce babu ko a ce ya fi kuɗin da ka saya abu ya gagare ka kuma dole sai ka ci ka sha ka duba yau Nijar fa Nijar amma wallahi mutane 'yan Najeriya gudu suke suna shiga Nijar don su je su yi aikin da za su yi surviving su rayu duba kamaru duba cadi duba kaza yaƙi fa ake a cadi da waye amma wallahi ba za ka irga 'yan najeriya suke shiga ƙasar cadi suke tafiya ba yanzu ba za mu gyara ba ina jagororinmu ina shugabanninmu yanzu ba za a tausaya halin da ake ciki ba kuma yanzu kenan sai mu yi shiru mu zuba ido a tani kurkusan mu haka har sai mun kare gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan kunci Allah ka yaye mana wannan matsi ya ubangiji ka gyara mana halin mu Allah ka gyara mana ɗabi'un mu ya ubangiji ka kyautata mana rayuwar mu Allah ka inganta mana rayuwar mu Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah